الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك ان السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na lahadi biyu ga watan ramadan a shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu a shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka na abbasiya a wannan unguwa ta agege cikin jihar lagos don gudanar da tafsirin watan ramadan mai albarka na wannan shekara wanda idan ba a manta ba a shekarar da ta shuɗe mun tike da ƙarshen aya ta 47 cikin suratul baqara da aka yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 48 kuma wannan shine darasinmu na 22 a cikin sura za mu tashi faɗin Allah maɗaukacin sarki ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal alamin da haka insha Allah kamar yadda aka saba za a ci gaba da gabatar da karatu a irin wannan lokaci sai dai akwai ɗan sauyi da aka samu kamar yadda a jiya a karatun dare na alkulafa'ur rashidun na gaya mana cewa da a shirin mu mu a wannan shekarar ba za mu yi karatun yamma ba to amma dai karfinmu aka fi da taimakon Allah muka yadda za mu yi karatun yamma to da haka amma karatun yamma ba zai tafi kullun da kullun ba karatun yamma zai kasance kwana hudu ne kawai a sati insha Allah za mu yi karatu laraba a alhamis juma'a asabar lahadi da haka idan muka yi karatu a yau to kuma babu karatu insha Allah sai ranar alhamis Allah madaukakin sarki ya samu fara a sa'a kuma Allah madaukakin sarki ya tsora mu akan daidai abinda ba za a samu duka ba bai kamata a rasa shi duka ba wannan shine da fatan Allah madaukakin sarki yayi mana jangora baki da alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ما كان أنتم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ubangiji madaukakin sarki yace ya bani isra'il ya ku ƴaƴan isra'il isra'il shine annabi yaqub alaihi salam wanda ita wannan ayar irinta guda uku ce a cikin suratul baqara ta farko ta gabata ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alayhi ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi 'ahdi Ubangiji maɗaukacin sarki yana kiran Yahudawa da wannan suna, da haka duk inda ka ji ya bani Isra'il, ya bani Isra'il Yahudawa ake nufi. Shi Isra'il ɗin shi ne annabi Yaƙub, wanda kalmar Isra'il a yaren Yahudanci yana nufin Abdullahi bawan Allah. da haka yana daga cikin laƙubban da ake kiran annabi yaqubu da shi shine bawan Allah saboda mutum ne mai bauta ga Allah subhanahu wata'ala kuma su annabawa sunan da suka fi so bayan sunan da iyayensu suka rada musu shine kace da su bayan Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shi ma ya fi son a kira shi da suna bawan Allah shi yasa ko a Qur'ani sunan bawan Allah ya fi yawa da ma'anar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da sunansa na yanka na Muhammadu sunansa na yanka na Muhammadu an kira shi guda hudu amma sunansa na bawan Allah suna nan da yawa to da su annabawa ba abin da fi burge su sama da kace da su bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Muslim ce, la ni kama aqratin nasara ibn maryam innama ana abdun faƙulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa ɗan maryam ni bawan Allah ne ku rinka ce da ni bawan Allah kuma manzon Allah annabawa sun fi kowa cika ma'anar bauta ga Allah da haka suna son wannan suna kuma shi ma ubangiji yana kiransu da shi Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa A habbul ila Abdullahi wa Abdurrahman shi kansa Allah sunan da ya fi so cikin sunayen bayi shine sunan Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdulmalik Abdulquddus Abdulsalam Abdulmu'min gashi nan dai in namiji kenan in mace ce amatullahi amatul rahman amatul malik da sauransu haka waɗannan sunaye sunaye ne masu kyau to 'ya'yan annabi ko kowa ya sani su goma sha biyu ne wanda daga cikinsu akwai yusuf daga cikinsu akwai yahuza daga cikinsu akwai bunyamin ‘ya'yansa guda goma sha biyu ne to waɗannan ‘ya'ya guda goma sha biyu su suka haifi ƙabilun yahudawa goma sha biyu duk wani ba yahuda yau a duniya in ka ɗauke shi tiryan tiryan ka bi salsalar iyayensa za ka kai ga ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaƙub guda goma sha biyun nan to shi yasa Allah in yana so ya kira yahudawa sai ce ya ku 'ya'yan bawan Allah malamai suka ce cikin wannan kira akwai wa'azi su kansu ana tuna musu ku sani kakan ku fa mutumin kirki ne kuma ku zama na kirki da za ku bi tarihi da salsala ku yi hali irin na gidanku da ba haka ba to sai Allah yake madaukakin sarki yake kiransu da wannan suna dan ya gargade su kuma dan ya tuna musu tarihin iyayensu da kakanninsu a lokaci guda kuma dan ya tausasa musu wajen wa'azi ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqub uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imomi na da nayi ni'ima da su a gare ku to waɗannan banu isra'il yahudawa da Allah yake kira anan malamai suka ce na zamanin annabi Muhammad ne amma ni'imomin da za mu ji an faɗa ba su aka yi wa ba iyayensu aka yi ba domin a ka'ida shi ne duk ni'imar da aka yi wa ɗa za a iya yi wa uba gori don duk wanda ya yi wa ɗanka kyauta kamar ka yi wa haka nan duk ni'imar da aka yi wa uba za a iya yi wa ɗa gori don duk wanda ya yi wa babanka abu kamar ka yi wa da haka za mu ji Allah yana goranta musu ni'imomin da ba su aka yi wa ba iyayensu aka yi wa to amma ne ai ba da ban an yi wa iyayensu wannan ni'imomin ba da su a yau ba a same su ba da haka wannan shine hikimar da ya sa Allah subhanahu wataala yakan tuna musu ni'imomi sannan kuma sai ya gaya musu ga abin da ya kamata su yi min babu shukurin ni'am dan yaba wannan ni'ima da kuma gode mata to sannan malamai suka ce wannan yana kan ka'idar idan Allah ya maka godiya ya maka ni'ima to dole kai masa godiya yana da wannan haƙƙin a kanka domin ya ce kuma la tus'alunna yawma idhin anin na'im ku sani duk ni'imar da muke muku zamu tambaye ku akai zamu tambaye ku akan kun yi godiya wace iriyar godiya kun yi amfani da ni'imar a inda ta dace ko ba ku yi amfani da ni'imar ta inda ya dace ba da ka Allah yake ku tuna ni'imomin da ne a gare ku wa anni faddaltukum alal alamin kuma ku sani ni na fifita ku akan alamin talikai halittu na lokacin da kuka rayu a lokacin da banu isra'ilawa suke rayuwa a duniya a lokacin annabi yaqub zuwa abin da ya biyo baya har zuwa zamanin annabi isa kafin bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata halitta da ta kai su daraja a wajen allah allah ya fifita su da abubuwa daban-daban ya ba su darajoji daban-daban ya sanya annabawa da yawa a cikinsu masu mulkin duniya a wannan lokaci duk daga cikinsu ake zaɓa sarakunan da suka mallaki duniya duk daga cikinsu suka fito yasa a wata ayar cikin suratul ma'ida Allah yake wa idh qala musa wa idh qala musa li qawmihi ya qaumi dhkuru allahi alaykum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al-'alamin Allah ya ce wa izkala Musa tuna yayin da annabi Musa ya ce li qaumihi ga mutanensa sune banu Isra'il ya qaumi ya ku mutane na ubkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku anan ba a fayyace ni'imomin ba amma a can annabi Musa sai ya fayyace su a fili sai ce izja'ala fikum anbiya'a ta yadda Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin ku waja'alakum mulukan kuma ya sanya ku masu mulki sarakuna da yawa yan cikin ku ne wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin kuma ya baku abubuwan da bai taba ba wata halitta ba kafin ku ba wasu mutane a matsayin su na al'umma da Allah ya rinka turo musu da abincin aljanna suna duniya amma suna ci ba tare da sun mutu ba ba tare da an yi musu hisabi ba kamar yadda Allah zai gaya mana a nan gaba wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa salwa mun yi muku inuwa ta gizagizai kuma mun saukar muku da zuma mun saukar muku da soyayyen ɗan shila duk daga aljanna to kaga wannan ba karaman ni'ima bace Allah subhanahu wataala ya musu to da ka anan Allah subhanahu wataala yake wa anni faddaltukum alal alamin kuma ni na fifita ku akan halitta Wadannan su malamai suka ce abinda ake nufi anan amun ne urida da al-khusus an fifita su akan halitta ana nufin halittar da suka rayu tare da ita sauran ƙabilu na sauran al'umomi amma daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa yau to kuma su ta yi ƙasa su ya karye wannan al'umma ta tari tasu ta fifita a kansu domin akwai ayoyi da yawa da suke nuna cewa al'ummar annabi muhammad ta tara al'ummar annabi musa kamar yadda shi annabi muhammad din ya tara annabi musa alaihi salatu wassalam وبنجي شيء كنتم خير أمة كنتم خير أمة خرجت للناس تعبرون للمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah yake kuntum khayra ummatin ku al'umar annabi Muhammad kun zama ku ne fiyayyar al'umma ukhrijat lin-nasi waɗanda aka fito da su aka zabo su daga cikin sauran mutane ta'amuruna bil ma'ruf saboda kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani ga barin aikata mummuna wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah da ka darajar da al'umma take samu a wajen Allah ba wai dan kabilanci bane ba wai dan zamani bane ba wai dan rayare bane ko launin fata aiki ne yake sa wane ya fi wane kamar matsayin ɗaiɗaikun mutane ne duk wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka daraja a wajen Allah wanda wannan tsoron Allah ɗin ba launin fata ba ne ba yare ba ne ba lokaci ba aiki ne idan wane ya tsare ka to ya fi ka a wajen Allah aiki mai kyau da kuma gujewa aiki mara kyau to haka al'umomi junansu idan al'umma kaza tafi al'umma kaza kyakkyawan aiki hani da mummuna umarni da kyakkyawa imani da Allah to ta fita a wajen Allah ko da waccan ita ce ta farko a zuwa wannan kuma ita ce ta ƙarshe da haka Allah ya ce mu al'ummar annabi Muhammad mun fi kowace al'umma saboda mun ɗari kowace al'umma umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna har su banu Isra'il da ake magana a kansu shi ma Allah dan ya fito da abun fili a fahimta da su din ake sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da su ma ahlul kitabi sun dore akan imanin su na wannan umarni da kyakkyawa da hani gabaran aikata mummuna wallahi da hakan ya fi musu alkhairi sai Allah yake minhum ummatun muqtasida minhum almu'minuna daga cikin su akwai mu'minai sai dai ba su da yawa wa aktharuhum alfasiqun amma masu yawancin su fasikai ne abinda zai rika fito da wannan abu asili shine zargin da Allah madaukakin sarki ya musu na cewa ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani ga barin mummuna lu'ina allazina kafaru lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila la lisani daud wa isa bin maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون الله يقول إن الذين كفروا أنقين وكافري من بني إسرائيل دقتكم بنو إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم bisa ga harshen annabi Dawud da kuma harshen annabi Isa dan Maryam duk waɗannan annabawan sai da suka tsine musu albarka to ko da annabi ɗaya ne ya tsine ma albarka ka mutu ka lalace bare har annabawa biyu ko da annabin nan baya cikin ulul azmi minar rusuli yayi tsinuwar za ta kama ballantana har cikin ulul azmi minar rusuli sai da aka samu wanda ya tsine musu Dawud baya cikin ulul azmi minar rusul amma Isa yana ciki kaga Isa ya wakilci sauran ulul azmi minar rusul Dawud ya wakilci sauran da ba ulul azmi minar rusul ba kai ko da ba annabi bane salihin bawa ne yace Allah wadaranka kuma akan daidai tsinuwar sai ta kama ka to amma waɗannan gaggagaggan annabawa guda biyu sai da suka tsine wa yahudawa mai tambaya ya kamata ya tambaya wani laifi suka yi aka tsine musu domin duk inda ka ji tsinuwa to akwai wani mummunan aiki sai Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya atadun laifi ne suka aikata kuma sun kasance yan ta'adda Ila ka iya tambaya wani irin laifi suka yi wani irin nau'i na ta'addanci suke yi kidnapping suke yi a'a bandit ne su domin a yaren najeriya a yau da an ce ta'addanci ko dai ya zama boko haram kake ko kuma kidnafa ne kai ko bandit ne kai domin wannan shi ne ta'addancin da a yau muke rayuwa da shi to tuma a wancan zamani akwai nau'in ta'addancin da ya fita da hankali ya fita da hazo irinsa suka yi sai Allah madaukakin sarki ce kanu la yatana hauna an munkari ta'addancin su shine ba a yin laifi wani ya fito ya tsawatar malamai sun yi shiru masu mulki sun yi shiru manya sun yi shiru yara sun yi shiru maza sun yi shiru mata sun yi shiru yan birni shiru yan ƙauye shiru to kuma yana daga cikin albarkar al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba a cikin al'umma ta din lalacewar zamani sai ka samu masu wa'azi din lalacewar mutane sai ka samu wanda zai ce a yi daidai a bar ba daidai ba wannan shi yasa al'ummar ba za ta gushe ba da alheri a cikinta to amma su ko banu isra'ilawa sai suka hada baki shiru wai malam ya ci shirwa ubangiji madaukakin sarki ce fa'aluhu bayan ba sa hana mummunan aiki bal ma shiga suke ayi da su idan yara suna ba daidai ba maimakon manya su tsawatar musu su ma sai su taya idan maza suna ba daidai ba maimakon mata su hana su ma sai su shiga idan mata suna ba daidai ba maimakon maza su tsawatar su ma sai su shiga ayi da su in yan birni suna ba daidai ba yan ƙauye su taya su yan ƙauye suna yi yan birni su taya su duk suka haɗe wa Allah kai wajen aikin ta'addanci ba mai kishin ubangiji ba mai kishin addininsa to shi ko Allah subhanahu wata'ala ya san a cikin bayi akwai wanda za su yi laifi to amma yana san a cikin bayi a samu masu kishinsa in an yi masa ba daidai ba wani ya fito ya ce a'a to matukar akwai irin wannan a cikin al'umma duk laifin da ake Allah baya kifar da wannan al'umma saboda alfarmar waɗannan masu kishin alfarmar waɗannan masu cewa a yi daidai shi yasa yake wa ma na rabbuka wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa malamai suka ce ana iya halakar da mutane din nagartarsu in dai ba sa cewa kar a ba daidai ba amma din lalacewar mutane in dai akwai masu cewa a yi daidai a bar ba daidai ba to Allah yana kyale wannan al'umma a hadisin na na Zainab cikin sahih al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matarsa Zainab ɗan jihashu Allah ya kara mata yadda ta tambaye shi tace anuhu liku ko anuhu laku ko anahliku wa fina salihun ya ma'aikin Allah yanzu za a halakar da mu ko za mu halaka alhalin a cikin mu akwai na gargari irin ka irin Abubakar Umar Usmanu Ali manzon ce kwarai Allah yana iya yin haka duk nagartar mutumin kirki in dai zai ja bakinsa ya shiru shi ya fi damuwa da kansa bai damu da sauran mutane ba to in musiba ta zo har shi tana haɗawa amma in dai akwai wanda zai ce ahir an taɓa Allah ahir a daina ba daidai ba wannan shi ne muslih wancan kuma salihu ne domin akwai bambanci tsakanin salihu da muslihu salihu mutumin kirki a karan kansa amma muslihu mai san ayi kirki to irin waɗannan albarka ce da alkhairi a cikin al'umma samuwarsu to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya washe banu Isra'ilawa domin a cikin su an rasa muslihu ko da akwai salihu sai ta yake an tsine musu ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani gabaran aikin mummuna balma aikatawa suke yi mummuna a madadin su ce kar a yi to wannan shi yasa al'ummar manzo Allah ta fice akan su ta dara su ba dan mun fi su yawan shekaru ba ba dan mun fi su yawan ibada ba ba dan mun fi su dadewa a duniya ko makamancin haka ba domin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya haɗu da manzon Allah a hadisin Isra'i da Mi'raji hadisin Ibn Abbas lokacin da manzon Allah ya je sama ya gana da Allah ya karbo sallah annabi Musa ne ya fara tarasa yace me kuka gana da ubangiji me ya baka yace mun gana mun tattauna abubuwa daban-daban cikin kyautar da ya mun ya bani sallah hamsin in kawo mutane na don su rinka bauta masa da ita sai annabi musa ce koma a canja ma an ba ni sallah hamsin na kai wa banu isra'ila ba su iya ba kuma sun fi mutanen ka tsawon rai sun fi mutanen ka jajircewa sun fi mutanen ka kaza da kaza da kaza amma ko su ba su iya sallah hamsin ba to aka rinka ragewa aka rinka ragewa har sai da aka dawo mana da ita biyar kaga wannan ya nuna sallar banu isra'ila ta fita mu amma duk da haka kuma mun fi su daraja a wajen Allah saboda me saboda martabar umarni da kyakkyawa da hani gabaran mummuna wacce su suka rasa mu kuma Allah ya albarkace mu muka samu ya tabbata cikin hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad da sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga Muawiya ibn Haida al-Qushairi Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace antum tufuna 70 umma ku al'umma ta ku ne cikamakin al'umma ta 70 da Allah ya a duniya antum khairuha wa akramuha ala Allah kun fi duk wata al'umma da aka yi alheri kuma kun fi su daraja da martaba a wajen Allah shine dai sakamakon umarni da kyakkyawa da kuma hani gabaran aikata mummuna to shi yasa ibnu kasir a ƙwarya ƙwaryan waɗannan ayoyi da muka karanta ko aya da muka karanta ya bani isra'ila zkuru ni'amati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal alamin yace anan Allah yana tunawa bani isra'ilawa ni'imomin da ya musu domin shi Allah baya sa ka aiki sai ya ce ni ma ne ma kaza sannan sai ce to kai ma yi mun kaza na yi muku kaza ne muku kaza ne muku kaza to kuma ku yi mun kaza ku yi mun kaza ku yi mun kaza abinda Allah ya ma kai ba za ka iya ba amma abin da yake kai kuma kai masa za ka iya kama mutane abin mamaki sai Allah ya musu abin da su ba za su iya wa kansu ba amma kuma su ƙi masa godiya ta hanyar yin abin da kuma za su iya yi kaga wannan ba karamin kafirci bane shi yasa mafi girman kafirci shine kafircewa Allah mutunce masa ya maka alheri kai kuma ka kiyan bawa ka ƙi masa tukuici na godiya to sannan Allah subhanahu wataala anan yana ambata musu cewa ya fifita su wannan yana daga cikin ni'ima cewa ya fifita su malamai kamar yadda na faɗa sun ce ba a kan kowace al'umma ba a iya al'ummomin da suka eh, zamanance su suka yi lokaci tare da su to sannan cikin faɗar haka akwai tunawa mutanen yau gwagwarmayar da ta faru a jiya da shekaran jiya da irin tarihin al'ummomin da suka wuce domin tuna maka tarihi ko karanta tarihi yana sa ka gane inda yake na daidai da inda yake na ba daidai ba inda magabatanka suka yi daidai kai ma ka bi su inda kuma suka yi kuskure kai kuma ka kauce wa wannan kuskuren da suka faɗa a kai rayuwa ba ta yiwa sai da karatun tarihi kuma hikimar karanta tarihi kamar yadda na faɗa shine ɗaukan darasi ga abin da ya gabata a baya na daidai da kuma na kuskure ba wai ana karanta tarihi ba ne dan a kushewa wani a'a karanta tarihi ake na jiya dan a gyara yau da gobe da haka idan ka san cewa a jiya ga wasu mutane da Allah ya yi ya musu sha tara ta arziki kai ma ƙarshe 'ya'yan annabawa ne amma suka kafirce masa yawan cakali da su to kai yau da ba dan kowa ba kana tsammanin sai ka saba wa Allah kuma ka ci gaba da cin arzikinsa ka ci gaba da zama dan lele a wajensa babu wannan da ka ka'idar Allah ko kai dan waye shine ka tsaya ka ba Allah amma matukar ka saba wa Allah to kowaye babanka Allah zai yi watsi da kai ƴaƴan annabawa ma sun saba wa Allah yayi watsi da su bai kalli alfarmar iyayensu ba domin ka'idar Allah shine kowa ya ta kansa ba wai ka tsaya ka ce za ka ci arzikin wani ko alfarma wani ba an yadda wani yana da arziki yana da alfarma amma shi ya samar wa kansa ta hanyar imani da aiki na gari kai ma ka samar wa kanka in akwai wani ɗa da zai wa Allah tutiya shi ɗan wani ne ya ki bauta wa Allah kuma Allah ya kyale shi to Yahudawa sun kai haka domin Yahudawa ne kamar da na gaya muku tsatsan annabawa suka haife su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi sahabbai yace ku gaya min waye babba dan babba dan babba dan babba sai da annabi ya jera girma sau hudu babba ne shi a karan kansa dan babba kuma dan babba kuma dan babba sahabbai suka rinka canke canke su ce kai yace a ba ni ake nufi ba wani a'a wani a'a sai ce Yusuf ne shi annabi babansa annabi kakansa annabi baban kakansa annabi to kuma cikin yahudawa akwai wanda suka biyo tsatsan yusuf kuma suna cikin duk wanda Allah ya dunkule din nan yace wa anni faddaltukum alal alamina kuma suna cikin waɗanda Allah yace lu'inal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bin maryam har izuwa ƙarshe da aka ya ƴan uwa mu tsaya mu mai da hankali ni ayyukan alkhairi mu na a karan kanmu kada mu dogara da wasu ko za dogara da wani ko wani zai maka alfarma sai ka tsayi da kafarka an gane ko shi yasa manzo Allah dan ya koyar da wannan ka'ida ya kira Esther Fatima ya kira sa Abbas ya kira sa Safiya yace ku kuka fi kowa kusanci zuwa gare ni yau a duniya duk abin da kuke so in muku a duniya daga dukiyata ku gaya mun ina da shi zan muku amma kada ku yi tsammanin za ku tsibauta wa Allah a zo lahira ku ce ku jinin annabi ne Allah ya saurare ku a'a yace ya Fatima binta Muhammad Safiya, ammata muhammad wa ya abbas Amma, Muhammad? faluni min mali ma shi'tu fa inni la ubni ankum min allahi shay'a duk abin da kuke so na dukiya ta yau ku gaya mun sai in muku in ina da shi amma ku sani ku ki bauta wa Allah ku zo lahira ke ki ce ke annabi yar annabi ke? kai ka ce baffan annabi ne waccan ta ce ita kuma gwaggon annabi ne to Allah madaukakin sarki ba zai saurare ku ba domin ka'idar Allah aiki kawai ake aunawa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa ya baya da shi dangantaka sa ba ta dauko shi ta dawo da shi gaba to wannan kuma shine illar da yahudawa suka samu kansu suka ki bautawa Allah suka yi ta jin cewa su ƴaƴan annabawa ne jikokin annabawa ne da haka iyayensu za su tsaya musu sai Allah madaukin sarki ce a tilka ummatun qad khalat tilka ummatun qad khalat hmm. la ma kasabat ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يشي تلك أمة قد خلت واتن da salihan bayi laha ma kasabat duk abin da suka aikata na alheri nasu ne ba na wani bane kuma dan kansu suka yi walakum ma kasabtum kuma duk abin da kuka aikata na sharri naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun da dai ba za a tambaye ku ayyukansu ba ba za a tambayi da sallar babansa ba ba za a tambayi baba sallar ɗansa ba matukar ɗan nan ya balaga ya mallaki hankalin kansa to yanzu hisabin kansa da kansa za a yi masa hisabin kansa da kansa za a yi masa to kuma wannan kaga alhankalce kwankwasar kai ne ga mabiya ɗariƙun sufaye da yawa daga su wanda aka gina ɗariƙunsu akan alfarmar waliyai alfarmar shehunnai mutum ya rinka jin cewa tunda ya jingini da shehuwa ne ko waliwa ne shi kuma walin nan jikan annabi ne ta hanyar yasa wance shi kenan sai je abin da ya ga dama ya daina sallah ai shehu ya tsaya ba to yar annabin ma da ita ta haifi wane wane wane har ya zo ya haifi shehun inda gaske ne ga abin da aka gaya masa ta san ku duk darajar jika bai kai wa ɗa ba domin sai da ɗa sannan aka samu jika shi yasa ma in suka haɗu ba ta ɗa ake ba ba ta jika ake ba ta ɗa ake a wajen gado ka taɓa ganin mutumin da ya tsallake ubansa ya je ya gaji kakansa kuma uban yana nan ashe wannan ya nuna ɗan ya fi ka kusanci kai jika domin in yana nan ma a gado ba ta kai ake ba ture ka ake yi to wannan shine in kwaɗan nan za a ce masa ya shiga taitayinsa to jika kuma me za a ce masa shi wani mai hikima yake izar ta karta a aba'in lahum sharafun wani na sadakta walakin bi isa ma waladu in ka ce kai babanka da kakanka da kakan kakanka su ne wane kuma mutanen kwarai sai mu ce kayi gaskiya amma tir da halinka kai da baka yi hali irin nasu ba tir da albasar da baka yi halin ruwa ba ka zama dan malam yaki halin malam wai rago da wutsiyar kare da haka ahir ka ce za dogara da cewa babana wane ne ni ba zan yi aikin kirki ba ko kakana wane ne za a yi min dan albarkarsa ai dai ba annabin ne ya haife ka ba dan da annabi ya haifa ma da ya kafirce Allah ya halakar da shi ballanta na jika dan annabi nuhu tashi Allah ya gaya mana Allah ya halakar da shi duk da ubansa annabi ne yana cikin ulul azumi na rusul amma da bai tsaya ya aikin kirki ba Allah ya ce ba ruwanka da shi wa nada nuhu ibnahu wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'jili ya bunayya samana wa la takum ma'jabin hmm. قال سآوي إلى جبل يعزمني من البر قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين Allah ce wa na da Nuhu ibnahu annabi Nuhu ya kira ɗansa lokacin da aka fara ruwan tufana ya bunayyar kan ma'ana yake ya kai ɗana zo mu hau jirgin ruwa mu tsira tare da juna qala sai dan yace da shi wala ta kuma alkafirina karka zama cikin kafirai cewa karka zama cikin kafirai yana nuna ƴaƴan annabawa suna iya kafircewa to ina kuma ga jikoki sai ka ce kawai saboda jikan annabi ya haifuwa ne ya haifuwa ne shi kuma ya haife ka shi kenan kai an maka lasisin da ba za ka kafirta ba wallahi za ka iya kafirta in dai baka yadda da abin da kakan naka ya zo da shi ba abin da baban naka ya gaya maka ba na gaskiya to za ka iya yin hanya daban su su yi daban da haka annabi nuhu shi ya nuna dan annabi yana iya kafircewa domin ya ce da shi wala ta kuma alkafiri na karka zama tare da kafirai inda ƴaƴan annaba ba sa iya kafircewa me yasa nuhu ya gaya wa ɗansa haka kala sai dan annabi nuhu ya ce da uban abin da ake hana shin bai ji ba sai da ya zama cikin kafiran sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma ni zan je in hau dutse dutsen zai tsare ni daga ruwa ba Allah naka ba ba jirgin ruwan naka ba to ba shine kafircin ba annaba su ce ai gabas ka ce kai yamma za ka yi kuma duk da haka ka ce dole dole sai an saka aljanna su ai ba zai yi ba qala sai annabi nuhu yace da kansa la asima al yawma min amri llahi illa man rahima ka sani a yau ba wanda ya isa ya kubuta daga wannan al'amari da Allah ya tunkaro duniya da shi shine ruwan dofana sai wanda Allah ya ji kai kawai wanda shi kuma sharadin ya ji kan naka shine ka bi abin da yake so ubangiji yace fa hala bainahum al-maut suna tsaka da wannan tattaunawa kawai ma Allah bai saurari dan ba kawai sai igiyar ruwa ta zo ta raba tsakanin su fu ta dauke dan tai gaba da shi ta bannu a tsaye fa kana min al-mughraqina karshe dan yana cikin waɗanda aka nitsar a cikin ruwan tufana aka halakar da su to shine daga baya annabi nuhu ya zo yana wa Allah koke قال نوح رب إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم نعم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين الله يشي ونادى sai Annabi Nuhu ya kira ubangijinsa, kira irin na bawa da mahalicci, yaron gida da mai gida kira irin na mai nema da wanda ake nema a wajensa ba wai kira ne na sa'a da sa'a ba a kala annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na inna bani min ahali. ɗana yana cikin iyalaina kuma kai min alkawarin za ka tseratar da ni da iyalaina to amma sharaɗin iyali a wajen annabi shine mai imani ba wai dangantaka kaɗai ta jini ba annabi yana iya haifar kafuri amma a ce wannan ɗan ba ɗansa ba ne ba wai don matarsa zina ta ta kawo ɗan ba a'a saboda ya bambanta da aƙidar ubansa da iyalin annabawa abinda ake nufi da su waɗanda suka dangantu da su dangantuwa ta jini kuma imani ya haɗa su da haka nan Allah ba kore wa Nuhu ɗa yake ta fuskar haihuwa ba a'a kore masa ɗa yake ta fuskar aƙida da aiki na ƙwarai da haka yake innahu laysa min ahlika wannan ɗa baya cikin iyalanka saboda me innahu amalun ghairu salih aikin sa ba na ƙwarai bane fala tasalni ko tasalanni ma laysa laka bihi ilm ahir kada ka sake tambaya ta abinda baka sani ba inni a'iduka an takuna min aljahilin ni ina gargadin ka karka zama cikin jahilai jahilai sune masu roƙon Allah abinda yake ba zai ba domin addu'a akwai wacce ake yi akwai wacce ba a yi Allah yana son a bauta masa da addu'a wa qala rabbukum kuma du'uni. Wa qala rabbukum kuma du'uni, an وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون Allah da kansa yake tallata wa bayi ku roƙe ni ku roƙe ni to amma malamai suka ce ba kowace addu'a ake wa Allah ba akwai addu'a ta ta'addanci ba a yi wa Allah ita ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين Ubangiji ya ce, Ku roki Ubangijinku, tabarru kuna masu ƙanƙan da kai, wa khufiya kuma a ɓoye cikin sirri tsakaninku da Allah addu'ar da kake kana neman biyan bukata tsakaninka da Allah baka da bukatar in kai kaɗai kake yi sai wani ya ji sirri ne tsakaninka da Allah shine ma'anar wa khufiya a ɓoye tsakaninka da Allah sirri ne innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yan ta'adda to yana daga cikin ta'addancin addu'a Allah ya ce karka roƙe ni kaza karka roƙe ni kaza kai kuma ka ce Allah yi min kaza nan yi min kaza to ka zama dan ta'addan addu'a Allah ya ce kowace rai sai ta mutu in kana roƙon Allah kar in mutu ba wai in tsawon rai ba tsawon rai daban kana iya roƙon tsawon rai amma Allah kar in mutu wannan ta'addanci ne ya riga ya ce kowa zai mutu to kace ya canja ba zai canja ba Allah kar in tsufa a'a ba wai in tsufa da lafiya da imani ba a'a domin ya ce wa man nu'ammirhu ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعدلون Allah yake duk wanda muka tsawaita rayuwarsa sai mun tauye shi a tafuskar halitta sai mun sa kafarsa ta dawo ba ta iya ɗaukarsa sa ya dawo yana da rauni kaza kaza dinsa da ƙyar yake takawa yanzu da ku da a guje yake kaiwa ke komawa to kuma ka ce Allah kan tsufa a'a sai ka tsufa to irin wannan yana daga cikin ta'addancin addu'a ko ka ce Allah ba na aljanna irin ta annabawa kuma kai ba annaban bane da za ka samu addu'a irin ta annabawa sai dai ka ce Allah ka sa in zama makocin annabawa to wannan ana yi a zamanin annabi Musa wata mata ta roƙe shi maƙautakarsa da aljanna yace na roƙa miki Allah zai baki wata rana wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi za su rabu annabi ya laliba ba abin da zai bashi sai ya tambayi wannan sahabin sai ce to ba ni da abin da zan baka yanzu amma me kake so in roƙa ma Allah ya ma sai manzo Allah ya ce sai wannan sahabin ya ce ka roƙa min Allah in zama makocinka a aljanna as'aluka murafaqataka fil janna in zama makocinka a aljanna to ai makoci ko daban ko a duniya makoci daban makoci daban sai ka ga makoci da katuwar katanga wani kuma ga ta eddol wani makocin da gina da gida ginin bulo da bulo wani kuma fa sai ka rasa ma ya aka ya shigo wannan unguwar ta ya samu kuɗin ya kai filin to Allah ya maka alfarma ya kai ka estate din annabawa ko ba a gina maka gini irin nasu ba wannan alfarma ce to da ka sahabbai sun roki wannan a wajen annabawa amma su ce aljanna irin ta annabawa wannan baya yi wato wannan yana daga cikin ta'addanci na me na addu'a to da ka dan annabi nuhu alaihi salam kafuri ne babansa kuma ya dawo yana roƙa masa gafara sai Allah ya ce karka sake min irin wannan fala tasalni ko tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin da ka dai wannan ya isa duk mai hankali da tunani ya sani cewa alaƙar kowa da Allah alaka ce ta bawa dawa da ubangiji ko annabi ne ya haife ka in baka bauta wa Allah ba ba ruwansa da babanka ko ba wanda ya haife ka a duniya ba kowan kowa bane mahaifinka in kai kai imani Allah sai ya ɗauke ka ya ɗaukaka ka Allah baya kallon iyaye idan zai wa ‘ya'ya hisabi baya kallon 'ya'ya idan zai wa iyaye hisabi da Allah yana kallon wannan to da dan annabi Nuhu ya sha da Allah yana kallon wannan da baban annabi Ibrahim ya sha to ina kuma wanda bai kai su ba min ba bai aula ubangiji madaukakin sarki yace wattaqu yawman kuma wattaqu yawman la tadbi nafsun an nafsi shay'an wa yuqbalu minha shafa'atun yi Allah ya ce wata wattaku yawman ku kiyayi wani wuni a nan an kawo wunin na kira dan a girmama shi ana nufin yawmal qiyamati wunin ranar tashin alkiyama amma a madadin a kawo shi cike sai aka kawo shi a takaice saboda babu wani wuni da ya kamata kowa ya mai da hankali wajen dakonsa sama da wannan wunin gagarumin wuni ya fi wunin haihuwarka ya fi wunin duk da ka taɓa gani a tarihin rayuwarka wani ne da baka taba ganin irinsa ba kuma ba za ka taba ganin irinsa ba ba a taba irinsa ba kuma bayansa ba za a maimaita kamarsa ba wanin da za a tara kowa da kowa da babba da yaro wanin da za a tara na farkon halitta da na ta, wanin da za a tara sarakuna da talakawa masu mulki da wanda ake mulka masu kuɗi da waɗanda ba su da ko sisi maza da mata sariki da sarika a tsirara haihuwar uwa kowa شين يوما يجعل الولدان شيبا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوم يجمعكم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يا أيها الناس يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولن ده يا شافوا kowa in ban da wannan wuni duk wani wuni da ka sani a duniya wasu suna sha'ani wasu ba ruwansu yanzu wunin da muke da su yau a duniya za ka samu in mutane suna wani biki aljanu ba ruwansu namun dawa ba ruwansu mutanen nan in 'yan siyasa ne suke yi waɗanda ba 'yan siyasa ba ba ruwansu in sarakuna ne waɗanda ba saraki ba ba ruwansa in ɗan kasuwa ne waɗanda bai shafe su ba ba ruwansa in 'yan eh, makaranta ne sun gama makaranta suke bikin gama makaranta wanda ba dan makaranta ba ba ruwansa to amma shi wannan wunin da zai zo kowa da ruwanka ne mala'iku da ruwansu aljanu da ruwansu dabbobi da ruwansu mutane da ruwansu talakawa da ruwansu masu kuɗi da ruwansu sarakuna masu mulki kowa da ruwanka yasa Allah madaukin sarki yake ku kiyayi wannan wani wunin da uba ba zai tsina na wa ɗansa komai ba da ba zai tsina nawa ubansa komai ba wani da muji zai gudu ya bar amaryarsa duk da san da yake mata uwa za ta gudu ta bar ɗanta duk da ƙaunar da take masa kowa ta kansa yake yi kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa ta kansa yake yi to shine Allah yake wa Yahudawa wa'azi da wannan rana wattaqu yawman ku wani nan gagarumin wani? la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanin da wata rai ba ta tsina nawa wata rai komai a cikinsa in ma kun ce ku ‘ya'yan annabawa ne to a wannan ranar wallahi annabawan ba za su na muku komai ba ba ga babban misali ba manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari hadisin shafa'a yace idan Allah ya tashi alkiyama ya tattara duk mutane a waje guda da aljanu da dabbobi da kowa sannan zai sauko da rana tsakaninta da kan mutane bai wuce mil ɗaya ba ko bai wuce tsinken sa kwalli ba wanda shi ma a ana kiransa da suna nil ranan ne mutane za su yi gumi wani guminsa ya kama shi zuwa gwiwarsa wani zuwa marasa wani ma guminsa ya shanye shi gwargwadon laifinka gwargwadon yadda rana za ta gasa ka gwargwadon yadda za ka fitar da gumi ka azabtu ranan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutane kansu zai haɗu akan a nemi mafita a nemi ceto idan ka ga ana bala'i wani ya damu wani bai damu ba bala'in bai kai ya kai ba amma in bala'i ya kai ya kawo to kowa neman mafita yake yi kuma dole a zo a haɗu yanzu ba gashi ana fama da insecurity a wani sassa na Najeriya ba amma in ka je wani sassan kamar ba a yi bai damu ɗan wannan yankin ba abin ne bai gawurta ba amma idan bala'i yayi bala'i to kowa sai an yi calling attention ɗinsa kowa sai ya zamo a concern to da ka bala'in tashin alkiyama kowa sai ya ji a jikinsa kowa sai ya dawo cikin taitayinsa cikin hayyacinsa manzo Allah yake duk mutane za su hada baki su hada kai su ce kai ku zo mu tafi neman mafita sai a dunguma annabawa ana neman ceto a faro da annabi Adamu ya ce ba zan iya ba Adamu ba ɗayansa ne mu duka amma me yasa ba zai shige mana gaba ba saboda ka'idar la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wata rai da take iya tsinana ko wata rai wani abu a wajen duk isar wacce za ta tsinana duk isar wacce za a tsinana ba cikin waɗanda za su tafi neman ceton na wajen adamu akwai shehunnai fa akwai waliyai fa akwai ustazai fa akwai anakallahu anakallahu akwai su wanda ake cewa wani wali ne wani shehi ne wani kaza ne duk akwai su a ciki amma za mu je wajen adamu ku kalli girma irin na adamu adamu shine Allah ya yi wa abu guda hudu da bai taba yi wani a duniya ba ya halice shi da hannunsa duk wani wanda ba adamu ba Allah tura ya yi mala'ika ya je ya wakilce shi ya zana maka sha ya fitar da design ɗinka amma adamu da kansa Allah ya zana masa design ya fitar da shaf ɗinsa da hannunsa ya halicce shi adamu shi da kansa Allah ya busa mai rai bayan ya gama fitar da dizainin ɗin halittarsa ya busa masa rai shi yasa yace ce idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu fa إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين نعم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الله ni zan halicci ɗan adam daga yunƙu idan na gama daidaita shi na busa masa rai da kaina ku faɗi ku yi masa sujada fa sujada al mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku duk suka faɗi suka yi sujada bayan Allah ya gama tsara halittar Adam da fitan masa da shaf da kuma busa masa rai illa iblis sai iblis ne aba istakbara sai girman kai wa kana min al kafirin ya zama cikin kafirai kala sai Allah yake da shi ya iblisu ya kai iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannuna wannan ba wanda Allah ya wuce duniya sai Adamu ya halicce shi da hannunsa ya busa masa rai da kansa ya fitar da drawing da zanen jikinsa da kansa sannan Allah yake mala'iku su masa sujada ba wani dan adam da a duniya Allah ya taba cewa mala'iku su masa sujada Adamu aka farewa kuma daga shi ba a sake ba ba wani ɗan adam da Allah ya ɗauke shi ya sa shi aljanna ba a tashi alkiyama ba bai mutu ba ba a busa ƙaho ba ba a yi masa hisabi ba bai tsallake sara'i ba kawai yawa yi gari ya gan shi aljanna sai adamu duk waɗannan alfarma da adamu yake da ita amma za a ce shige mana gaba mu je wajen Allah ka sa baki ya mana alfarma ya kula mu ya saurare mu ba wai ya ce duk mu tafi aljanna ba ko duk mu tafi wuta a'a ya zo ya mana hisabi in ma wutar muka cancanta a kai mu amma zai ce wallahi ba zan iya ba saboda ka'idar wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a to yanzu dan Allah wanda kake jin zai shige ma gaba ba kai sallah ba ba kai salati ba ba kai kiyaye dokokin Allah ba amma zai sa ka aljanna ko ta karfin tsiya ya kai Adamu ne shi an halitta Allah da hannunsa ya halicce shi shi Allah da kansa ya busa mai rai shi Allah ya ce mala'iku su mai sujada ne shi Allah ya sa shi aljanna ne ba tare da ya mutu ba shi in ka bibiya dan ajagula ne ajagula aka haife shi ba wai dan raina dan ajagula ba amma dan aljanna ma Adamu bai yi wa Allah azarfabi ya ce a saba masa shi zai shige gaba ba sai kai dan jakara kasuwa sai kai dan kaza sai kai dan kaza wannan rashin sanin Allah ne wargi ne duk wanda ya gaya maka wannan ka yadda ka fi shi rashin hankali ka fi shi rashin hankali wallahi to da ka ya'yan uwa mu kiyaye kanmu alkiyama ba wasa bace ba ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum إن أدى الساعة شيء عبير نعم يوم ترونها تظهر كل مرضعة عما أرضعت وتظهر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyayi ubangijinku Allah ba abun wasa bane inna zalzalatas sa'ati shay'un azim haqiqa girgizar ranar tashin alkiyama babban al'amari ne kaga girman Allah ya ce da abu babba kai ka san wannan abu girman sa ya kai girma idan yaro ya ce abu babba to babba sai ya raina abun domin shi yaro ya yi kiyasin girman abun ne da girman sa amma idan babba ya ce abu babba dole yaro ya shiga taitayinsa duk abin da ya tsorata babba to kasan zai tsorata yaro Allah subhanahu wa ta'ala ka kalli girmansa amma ya kira tashin alkiyama da babban abu to ya kamata mu shiga taitayinmu ubangiji ya ce yau mata rauna ta zahalu kullu murdi'atin amma arba'at rana ce da duk uwa mai shayarwa sai ta yi fatali da abin da take shayarwa ta yi ta gaban kanta kai ku ka san abin da yake sa uwa ta yarda ɗanta ta kama gabanta ba abu ne kankani ba wata rana an je yaki an dawo aka kamo wata mata kafura a cikin fursunonin yaki hankalinta a tashi a firgice manzo Allah yana zaune a gefe da sahabbai suna kallon matan nan tashin hankalinta ya ba wa kowa mamaki kuma tashin hankalinta ba wai shine an kama ta a fursunan yaki ba tashin hankalinta shine ta rasa ɗanta ba ta kanta take ba tunanin ɗanta take yi duk lokacin da ta ga mutane sai ta je ta bincika ta ga za ta ga ɗanta sai ta ga ba ta gan shi ba in ta ga jariran mutane ta kama sai ta rungume sai ta ga ba nata bane sai ta ajiye ana haka can sai ta ga taron jama'a da ta je ta bincika sai ta ga ɗanta tana ganin ɗan da ta ɗauke shi sai ta fashe da murna da dariya ta manta ma da damuwar da ita take ciki saboda farin cikin ta ga ɗanta sai ta ɗauki wannan ɗan ta rungume ta sa shi ya kama nono sai aka ga tana annashuwa manzo Allah yana gizi yana kallanta sahabbai suna kallo yace ku kalli wancan mata ba kwa mamakin ta suka ce lalle akwai abin mamaki yace to bari in tambaye ku kuna tsammanin wancan mata za ta iya daukan wannan dan nata ta jefa a cikin wuta suka ce wallahi ba zai yi ba ba za ta iya daukan wannan dan da hannunta ta jefa shi a wuta ba kuma mata nawa ne aka yi musu tayin da a kashe su da a kashe 'ya'yansu suka yi dagon da a kashe su a ban musu 'ya'yansu a zamanin annabi dawud wasu mata guda biyu sun je gefen ruwa wanki ko wani abin da ya kama da haka sai suka shimfiɗe ƴaƴansu jarirai guda biyu sai kura ta zo sai ta sunkuci ɗan ɗaya sai ta gudu da shi da suka dawo suka tarar da yaro saura ɗaya ba ɗayan duk sai suka rikice kowace ta ce wanda kura ta ɗauka ba nata ba ne nata ne wanda ba a ɗauka ba kowace ta ƙi haƙura duk da cewa a cikinsu akwai wacce ta san natan aka ɗauka amma ka ga yadda uwa take da me san ɗa a ƙarshe suka kawo ƙara fadar annabi dawud da suka zo fadar annabi dawud lokacin annabi sulaimani yana zaune yaro ƙarami yana koyan mulki da annabta a gaban babansa kowace ta faɗa suka ce jefan ri'orati muka je muka aje ɗanmu kura ta ɗauke ɗaya wannan ta ce ba nawa aka ɗauka ba wannan ma ta ce ba nawa aka ɗauka ba sai annabi Sulaiman ya ce da babansa ya baba kyale ni zan musu hukunci zan raba musu gaddama sai baban ya ce to yi hukunci sai annabi sulaiman ya ce a kawo mu wuka ya ce ke tsakaninki da Allah wannan shine danki ta ce eh ba na kura ta dauka ba ke ma tsakaninki da Allah wannan shine danki ba na ki kura ta dauka ba ta ce eh yanzu duk kun yadda wannan danku ne eh kowace ba za ta iya hakura ta bawa ɗaya ba eh ya ce to bari raba muku gaddama zan raba ɗan biyu kowa ta shi shikenan a huta ɗaya sai ta ce kwarai kuwa ranka ya daɗe a raba ɗaya ta ce a'a ranka ya daɗe na hakura a ban mata sai ce to wallahi ɗanki ne ɗanki ne to wannan shine tausayin uwa tausayin uwa ta wani mai wa'azin ban dariya ko yace duk wanda ka ji ya ce ko sama da kasa za ta haɗe to a tsakiya bai da komai tunda da ta ce a raba biyu kowa ya rasa to wallahi ba naka bane to duk abin da zai sa uwa ta yi wance kali da ɗanta wallahi wannan musiba ba karama ba ce ita ce musiba tashin alkiyama da Allah yake so ya nuna mana fargabar tashin alkiyama sai yake yau tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha na daga cikin abin da ke sa mace ta haifi ciki lokacin haihuwar sa bai ba tashin hankali da fargaba yanzu nan mace za ta fara nakuda in ta ga bala'i ko da EDB ɗinta bai kai ba Ko tashin alkiyama bala'in sa ya kai malamai suka ce ko yanzu aka yi wa mace ciki da an busa kaho sai ta haifi cikin nan kuma ba bari za ta yi ba haifarsa za ta yi saboda bala'in tashin alkiyama da firgicinsa wataran nasa fukara ranar da za ka ga mutane suna marisa suna magaji irin na mashaya wa mahun bi sukara wallahi ba giya suka sha ba ba koken suka zuƙa ba ba banalin ko totalin suka sha ba ba roki suka haɗiya ba walakin na azabar lahi shadid bala'i ne ya yi bala'i shi ne Allah ya ce wata ku yau mallata jizi an nafsin shai'a ku kiyaye ranar da wata rai ba za ta tsina nawa wata rai komai ba rai da rai a nan ana nufin masu alaƙa da juna uba ba zai tsina nawa ɗa komai ba ɗa ba zai tsina nawa uba komai ba to in ɗa da uba ba za su iya ba ina kuma ga wanda babu ɗa da ubantaka tsakaninsu shehun da kake cewa zai iya tsare ka ɗansa ma ba zai iya tsarewa ba matarsa wacce yake ji da ita sidiya ake cewa ko sayyada gabanta za ta kama ya kama gabansa wallahi muridi ba ta kai ake ba ɗan da aka haifa ma da sidiya da sayyida da wacce yake duk ba a kula da su ba sai kai ɗan kiɗan ki na ji na biyo ka shiga taitayinka alkiyama ba wasa bace ba يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه shehun inda za a hada da kai da ire-irenka duk a ce su tafi wuta shi ya tsallake wallahi haka zai zaba ina ruwanka da kai tsallaka ce kawai za ta kwace ta haka ka tsaya ka mayar mata da hankali yanzu tauhidin ka ne kawai zai kubutar da kai ka tsaya ka mai da hankali da shi yanzu amma maganar wani zai tsaya ma ba wannan ake ba kullum ina ba da misali ko haɗa tafiya mana da kai da shehin naka ka ɗebo koken ko wata ƙwaya mara kyau ku haɗa hanya ku je airport ka gani jami'an tsaro su tsare ka in zai ke ya san to mutumin da ba zai iya tsallakar da kai airport ɗin garinku ba mutane ne suke bincike sai mala'iku ba sani ba sabo ka ce shi su zai ce su tsaya wallahi baka isa ba kuma ka gwada wannan misali ne mai sauki dan Allah ku haɗa tafiya da kai da shehunka za ku je umara ko za ku je hajji ka dau baya ka gani a kama kai ce zai ce ya san ka wallahi bai san ka ba kana cewa shehunka zai baka aljanna aljannan nan fa baka je ka ganta ba shi ma su kuna bai je ya ganta ba girman ta Allah ya ce ya kai sama da kasa yadda za ka gane da gasken zai baka aljanna ko ba zai baka ba shehun nan naka yana da gidaje a abuja ya baka ɗaya ba dai shi kenan ba in ya iya baka gida ɗaya a abuja to ka tabbatar zai baka aljanna amma wallahi bai iya baka gida a abuja ba kai a grn garinku bai iya baka ba saboda ya san imar fili yana san fili ya san darajar ƙasa sannan kake tamanin zai baka aljanna manzo Allah yake la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha wajen ajiye bulala ɗayan ku kadai a aljanna yafi kimar duniya baki ɗayanta duk wani fili da kasan yana da tsada a duniya yau kimar sa bata kai takun kasa biyu ba na aljanna saboda duk tsadar da fili zai a duniya dole karshe sai an rasa shi sai ya kare kullu man alaiha fan amma ita aljanna ko mun kankanta fili a cikinta eh ba lasting ne baya karewa to ya za ka haɗa abin da baya karewa da mai karewa ba za ka haɗa ba kuma manzo Allah ya yi mana tashbihi baligi misali na mai hankali ya gane bulala dai da ka sani bulala ba a bace mai daraja ba to amma duk da rashin darajar bulala wajen ajiyar ta a aljanna kimarsa ta fi duniya to ina kuma ga ɗakin kwana ina ga sitirin ɗinka na aljanna akwai abin da ya isa ya shi a duniya wallahi babu to mutumin duk da zai iya baka wa'yancan filaye ba gararumai wani awon igiya ma ba zai iya baka ba ka yi ta bauta masa kai ne ɗaukar takalminsa kai ne raka shi can kai ne rantsuwa da sunansa kai ne ka miƙa kai ya shafa ma ka ki sallah ka shanye ruwan alwalarsa ka shanye ruwan dattin bakinsa ka yi kaza ka yi kaza duk wannan bautar da kai masa bai iya baka fili awon igiya a garin ku ka tashi daga gidan haya kai da matarka ku zauna ba kuma sai yake ce maka zai baka aljanna shi yasa aka samu wani mai hikima wayayye da ya waye ya gane Allah ya so shi da alheri an ce wani muridi ne ya je gidan shehi shi mai aikin fulumba ne yana gyaran ruwa wata ranar ruwan gidan shehi ya lalace wannan talakan ya je wa shehi gyaran ruwa shehi ya kira shi bayan ya wuni yana aiki ya sha wahala an gano matsala an gyara ruwan sai shehi ya ce in maka addu'a ko in baka kuɗinka sai ta alaga ta malam haɗa mana biyar duk muna so ai mana addu'ar kuma a bamu kuɗin mu sai shehu yake a ba za mu haɗa biyu ba sai dai mu maka addu'a ba za mu baka kuɗi ba ko mu baka kuɗi ba addu'a yace ala gabta bala a bani kuɗi na in ya so a tsina to ai gaskiya kenan ga dini ga zahiri ya za a annabawa ana musu aiki suna biya annabi ya ce ka biya ne aiki kafin guminsa ya bushe wani ya ruɗe ka da wai zai ma addu'a ya hana ka kuɗinka addu'an nan fa bai da garantin za a karɓa bal ma alama tana nuna ba za a karɓa ba dan bai ma fahimci yadda ake roƙon Allah ba ai ba a roƙon Allah da cika baki Allah sai kai kai waye ba za ka ce sai yayi shi yake da ikon ce sai kai amma shi ba a ce masa sai yayi shi rarrashin sa ake yi fadanci ake masa sai yayi amma ba isa ake nuna Allah ba dan ba wanda isarsa ta kaiye wa Allah haka kowa shi in ku ka ta kai kaiwa Allah haka to yanzu ka ba sunan ka bawa ba sai dai a samu maka wani sunan na daban amma ba bawa ba ai bawa baya cika wa ubangidansa baki bawa rarrashin ubangida yake yi fadanci yake masa alfarmarsa yake nema amma ba ta yake masa sai kayi mun ba in ku ya zama yana cewa sai kayi to ba bawa bane ba da ka ubangiji subhanahu wataala ce la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wata rai da take iya sinana wata rai wani abu wala yuqbalu ha? adalun sannan kuma ba za a karɓi fansa ba daga hannun kowa yana daga cikin abin da yake faruwa a duniya idan kai laifi aka kama ka sai a yanka maka haraji na kuɗi ka biya sai a kyale ka to laifin lahira in Allah ya kama ka da shi ba biyan tara ba biyan haraji a kyale ka ba beli Allah ne ya cancanta a kira kotinsa da bel free ko ba haka ba a dokar kasa ba ana cewa bail is free bane ba a yawancin police station zaka je kaga an rubuta bail is free amma ba free bane ba sai dai a rubutu amma bail is free wannan sai a kotun Allah innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawm al-qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim ubangiji subhanahu wataala yake lalle waɗanda suka kafarta da a ce ɗayansu yana da duk abin da duniya ta kunsa kuma a ninka masa wani irinsa don ya bayar ya kubuta da kansa a gobe kiyama kuma ya bayar ɗin wallahi ba za a karɓa ba kaga belin duniya wani ɗan shashi ake karɓa na kuɗinka a bar ma shashi to amma belin lahira in za ka ba da ƙwanka da ƙwarfatarka in duk duniyar taka ce a haɗa da wani kamarta don ka bayar a kyale ka to ko ka bayar ɗin ba za a kyale ka ba abin da Allah yake so ya nuna mana shine a lahira kuɗi ba sa amfani kawai abin da yake amfani shine ne aiki shine annabi Ibrahim yake wala tukhzini wala tukhzini yawma yub'athun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله to kaji bayin da suka san Allah ba bayin da suka yi wa Allah sanin shanu ba ka san akwai sani na gaskiya akwai sanin shanu Haka ce na ka san saniya da eh, na santa amma ba ka iya bambance waccan da waccan kawai dai ka san waccan saniya sunanta waccan ma saniya sunanta sanin shanu kenan to da yawan mutane a yau sanin shanu suka yi wa Allah amma sanin hakika na fayyace komai daki-daki dalla-dalla to shine sanin da annabawa suka yi wa Allah sun san abin da ake masa da abin da ba a yi masa sun san abin da ake roƙonsa sun san abin da ba a roƙonsa sun san iyakokinsa da ba a ketare masa annabi ibrahim in akwai waɗanda suka san allah a lamba ɗaya in baka sa ibrahim annabi ba ba zai je na uku ba cikin mutane har cikin mala'iku ballantana cikin aljanu domin wanda ya ɗari annabi ibrahim kaɗai a cikin bayan allah annabi muhammad ne shi kaɗai ya ɗari ibrahim shi yasa masu bi suke da title din da ba wanda yake da shi a wajen Allah shine title din kulla wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Ibrahim kadai Allah ya taba wa wannan title din a Qur'ani na rike shi bada badadai ya fi masoyi ya fi amini to annabi Ibrahim shi yake da wannan manzo Allah kuma hadisin Bukhari yace inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila ni ma Allah ya rike ni badadai irin yadda ya rike Ibrahim to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya sha kan Ibrahim amma ka kalli abin da Ibrahim yake gaya wa Allah wala tukhzini yawma yub'athun ya ubangiji kada ka kunyata na ranar da zaka tashi bayan ka domin ya tabbatar akwai waɗanda za a kunyata rabbana innaka man tudkhilin nara rabbana innaka man tudkhilin nara faqad kafarita hmm. ya ubangiji lallai duk wanda ka jefa shi a wuta ka gama kunyata shi da haka wannan rana ce ta kunyata annabi ibrahim ya ce ya Allah kada ka kunyata ni ranar da zaka tashi bayi ma'ana kar ka sani auta wata rana ce wannan ranar kunyata yau malayan fa umalun wala banu ranar da duk yawan kuɗi ba su da amfani a duniya ne kuɗi suke maka amfani amma lahira da kai da wanda bai da ko sisi duk da kuke da wanda ya rayu multimiloniya ko ma biloniya ko ma in akwai da wanda ya rayu bai da ko sisi a wajen Allah duk ɗaya kuke domin ya nemi ku kallon bayi ne ba kallon wani alhaji wani ba alhaji ba duk wani title da ka sani ma ya ƙare maganan alhaji babu ita maganan honorable babu ita royal highness excellency ramma akramaka Allah anaka Allah ya sayyidi ustaz duk ba wannan ya ƙare kawai za ku tashi ne tsararar ku bayi a gaban Allah sadaka ubangiji subhanahu wataala yake illa man ata Allah bi qalbin salim yaya ba za su yi amfani ba dukiya ba za ta yi amfani ba kadai wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya lafiyayyar zuciya daga cutar shirka lafiyayyar zuciya daga cutar bid'a lafiyayyar zuciya daga cutar girman kai hasada kashi keta mugunta ninkufarci garanti gangariyar zuciya mai cike da tauhidi garanti gangariyar zuciya mai cike da sunna garanti gangariyar zuciya mai tawali'u ga bayin Allah garanti gangariyar zuciya mai fatan alkhairi ga dukkan musulmai da kauna wannan ita ce riba wannan shine babban jari da ta la jizi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu ha shafa'atun wala yuqbalu lana adlun wala nansarun ceton mai ceto ma a wannan rana ba zai yi amfani ba in dai ceton nan ba Allah ne ya izini ba kuma wanda aka ceton ba Allah ne ya ce a cece shi ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke kore ceto a wani kallo na zahiri sai kaga kamar tana kore ceton ne gaba daya amma idan kai tsayuwa na tsanaki ka hada da wasu ayoyin da hadisai zaka gane cewa ayar ba ceto take cewa ba za a yi ba a'a ceto na bogi da ake rudan mutane da shi shine Allah yake babu irin sa ƙarya ne ceton da wani shehi zai ce je kai duk abin da kaga dama na tsaya ma ceton da wani fasto zai ce duk abin da kaga dama je kai na tsaya ma ceton da yahudawa suka ce duk wanda ya bi mu ya tsira ceton da nasara suka ce duk wanda ya zama mu ya sha to irin wannan ceton karya ne babu shi a lahira amma ceto na mutanen kwarai ga waɗanda Allah ya nufe da a ceta da izinin Allah da iyakan cewarsa to wannan akwai man zallazi yashfa'u indahu من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وكم من ملك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي waɗannan ayoyi su suke daɗa fassara wannan ayar da za mu tsaya a kai ceto akwai amma wanda za a wanda zai yi cetar sai Allah ya masa izini ba gaban kansa zai ba wanda za a cetar sai Allah ya faɗe shi je kaka ceto wani da wani da wani ba ta za a je ka ceto wanda ka ga dama ba a'a ba a haka yayi ko a duniya yanzu aka yi faɗan siyasa na banga da yan kwamitin da bangar ka da yan bangar adawar ka sai ƴan sanda duk suka zo suka kama su in ka je wa kake cetowa naka ka ceto wanda zai zo ya kashe ka to ceton duniya ma yana da ka'ida sai na lahira ne bai da ka'ida saboda baragada da ta. to da ka ceton lahira yana da ka'ida kuma ko ceton duniya idan ka je za ka yi belin wanda ka je beli a wajen 'yan sanda ba ka kafa maka sharaɗi kotu in zata bada beli ba ta sharaɗi sharaɗi za ka rinka kawo shi lokaci kaza ko sai ka aje kadara kaza ko sai ka kawo international passport ɗinka ko sai ka kawo certificate ɗin gidanka ko sai ka zama mai label kaza na aiki a federal gamman ko a state gamma duk wannan face tan duniya kenan amma sai zo ya ce maka a lahira duk wanda muka ce yayi sai yayi to ya je ya ceto yan kurkukun garin su man ya fitar da duniya ya isa ya gani Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bata ya nuna mana karya ba mu ikon nisanta ta saboda lokaci za mu dakata a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu kamar yadda muka faɗa ranar la alhamis sai kuma mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullah